Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa rediyo da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku rahotanni da suka hada da taron da waɗansu 'yan fafatuka ke gudanarwa kan nazarin kasafin kuɗin da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta gabatar wa majalisa na ayyukan da za ta gudana a shekara ta 2019 da kuma abin da yake ciwo waɗansu Fulani tuwa ƙwarya a jihar Niger. Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi sai kuma sharhin jaridun Amurka da Daula Salim ke gabatarwa. Kamar yadda muka saba ma ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya ko makeri. shugaban amurka donald trump ya fara hutun ranar cika ciki ne da wata sabuwar dambarwa inda ya tada muhawara tsakanin jama'a akan 'yancin sashen shari'ar kasar inda ya ce suna aiki da son zuciya a wata hira da ya da dakarun amurka a kasashen waje a jiya alhamis ta wayan tarho trump ya ce kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya a california ta yi mana rashin adalci kalaman na shugaban kasa na zuwa ne wuni guda bayan da wata cacar baki tsakaninsa da babban alkalin amurka john roberts ya kaure a kan yancin sashen shari'ar tarayya inda shi robert ya tir da sukar alkalin da ya zantar da hukunci akan aikata ba daidai ba akan gwamnatin trump inda shi trump din ya kira wannan alkalin da alkalin obama robert dai ya maida shugaban ƙasar martani da kalamai masu gauni yana mai cewa kalaman nan shugaban kasa na tabbatar da rashin fahimtarsa ga ayyukan sashen shari'an kasar. a hali da ake ciki kuma shugaban amurka donald trump ya yi barazanar rufe kan iyakar amurka da mexico a jiya alhamis lamarin da ya janyo saiko ga hulɗan ciniki na dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari takwas tsakanin ƙasashen biyu idan gwamnatin trump ɗin ta gaza magance kwararren bakin haure daga nahiyar kudancin amurka zuwa nan ƙasar Trump ya faɗi haka ne a wani jawabin da ya ga manema labarai a wurin shakatawa na mara lago a Florida inda yake hutunsa na ranar godiya ko kuma cika ciki. Ya kuma tabbatar da kalaman sakataren tsaron Amurka Jim Mattis wanda ya yi a ranar Laraba inda ya ce an baiwa sojojin Amurka da ke kan iyakan Mexico umarni su yi amfani da ƙarfin da ya dace idan buƙatar haka ta taso domin kare jami'an da ke sintiri a kan iyakar don hana mutane ƙetarawa zuwa Amurka. waɗannan kalaman sun biyo bayan wata hira ta wayan tarho ne da ya da sojojin amurka da ke yankin asiya da pacific inda aka nuna a talabijin yana hutunsa kuma hakan na faruwa ne a daidai lokacin da ake sukar shugaban kasar da rashin kai ziyara ga sojojin amurka da ke bakin daga tun lokacin da ya hau ga mulki. Birtaniya ta ce ta cimma wata yarjejeniya a tattaunawar cikin dare da hukumar zartarwa ta kungiyar tarayyar turai akan kudirin da ke fayyace aniyar Birtaniya din na ficewa daga kungiyar tarayyar turai cikin kwanciyar hankali kuma bisa tsari. Firaministan Birtaniya Theresa May ta sanar da haka a gaban gidanta da ke 10 Downing Street a jiya Alhamis tana mai cewa shugabannin kungiyar tarayyar turai za su tabbatar da yarjejeniyar a ranar Lahadi. ta ce wannan yarjejeniya ta biya bukatan mutanen birtaniya da suka bayyana sha'awarsu na ficewa daga kungiyar tarayyar turai a wani zaben raba gaddama a watan yulin shekarar 2016 ta ce yarjejeniyar ta kuma bamu daman ikon tsare kan iyakokinmu da kuɗinmu da kuma dokokin ƙasarmu kana kuma ta tsare mana ayyukanmu da tsaronmu da kuma mutuncin ƙasarmu a matsayinmu na birtaniya ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ministan kuɗi a zimbabwe ya gabatar da kasafin kuɗi na shekarar 2019 inda ya ce wannan kasafin kuɗin zai taimaka wurin farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar da ke kudancin afirka bayan shekaru da dama da ƙasar ta yi tana fama da taɓarɓarewar tattalin arziki ministan kuɗi mtuli nuchobe ya ce kasafin wani mataki ne da zai kai kasar ga cimma manufofinta na samun matsakaicin alfanu kafin shekarar 2030 ya kuma ce zimbabwe tana aiki ga dangadan wurin shawo kan ɗimbin basussuka da suka mata katutu wanda yanzu ya kai dala biliyan goma wani mai fashin baki akan tattalin arziki mai zaman kansa trust chikuhura ya yaba wa minista na kuɗi incobe game da janye haraji a kan kayan gyara jiki da kuma kaya da nakasassu ke amfani da su da ƙara haraji na ma'aikata amma kuma ya ce kafin farashin kaya su yi ƙasa a zimbabwe sai ƙasar ta daina fitar da takaddun karɓar rance shugaban amurka donald trump ya faɗa a jiya alhamis cewa gwamnatinsa tana nan tana shirya wata gagarumin tattaunawar zaman lafiya a afghanistan amma kuma ya bayyana shakkunsa ko kwalliya za ta iya biyan kuɗin sabulu Trump ya yi waɗannan kalaman ne a wata hirar tarho da ya da sojojin Amurka da ke ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita a lokacin hutunsa na cika ciki. Ya kuma ce tana yiwuwa ya kai ziyara Afghanistan inda Amurka ta jibge dakarunta tun lokaci kalilan bayan harin ta'addanci akan Amurka na ranar 11 ga watan Satumban shekarar 2001. ya ce muna cikin tattaunawa mai karfi a afghanistan a cikin wannan lokaci wanda mutane da dama ba san da hakan ba kila kuma wannan ne karin farko amma dai muna tabbatarwa akwai tattaunawa mai karfi da muke yi a afghanistan labaran duniya kenan kuka saurara. bari mu bude taskar rahotannin namu a jihar Niger Najeriya inda Fulani ke kokawa dangane da batun filayen kiwo kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Mustapha Nasir Batsari ya hada mana. A yayin da gwamnatin Najeriya ke kokarin samar da gandun dajin kiwon dabbobi ga Fulani makiyaya a kasar domin shawo kan matsalar rikicin manoma da makiyaya. A jihar Niger kuwa babban gandun dajin nan ne na garin kamfanin Bobi mai yawan kimanin kadada dubu talatin ne ya shiga wani yanayi na shirin karewa. Bincike da muryar Amurka ta gudanar a kan wannan gandun daji ya nuna cewa daga cikin kadada dubu talatin na yawan gandun dajin a yanzu babu kadada hamsin da ya rage ba a nome ba al'amarin da ya sa fulanin da ke zaune a dajin suka ɗauki matakin tura dabbobinsu can kudancin Najeriya. Sarkin Fulani hijo da ke zaman ɗaya daga cikin cikin shugabannin Fulani a dajin ga abin da ya shaida damun a lokacin da na ziyarci gandun dajin. Maganan Girezi Reserve yanzu dai babu shi, duk an kare shi. yanzu me kuke so a tunda dai babu dajin gashi babu dajin gwamnati ya shigo ya gyara mu na wannan shi ma dai daya daga cikin dattawan filanin dajin mai suna Baushi Kiri ga abin da yake cewa babu yanzu na inda muke wannan hanya da ka gani titi mota shine makiyayan shine labi shi ma kana gani duk an bi an fesa ba inda shanu ke bi a yau dai maganan da ake yi babu sauran hekta goma a Bobi gire ziri zannan lashe ya tsare dabbobin shi wanda ina kuke kiwon dabbobin nan wanda ke da yara wasu shanunsu na kogi wasu na kwara eh, amma da dukkana ake haɗe A yanzu dai gwamnatin jihar Niger ta ce ta ɗauki matakin farfaɗo da wannan gandun daji inda ta ce ta yi shirin kashe sama da naira miliyan ɗari biyar wajen gina asibitin dabbobi da gyaran madatsun ruwa da ke cikin dajin. Kwamishinan aikin gona na jihar Niger Alhaji Nuhu Haruna Duku ya ce sun baiwa manoman da suke noma a dajin wa'adin cewa daga wannan damana da ta wuce da kar su dawo a damanar baɗi. Dama kuma kuma kashi 99 manoman ganun dajin bobi sun zo ne ba mazauna wurin ba ne za su ba wurin kenan mun ba su notice mun gaya musu wanda duk ya gama aikin gona bana kada ya dawo za mu raya gandun dajin bobi ƙungiyar manoman jihar Niger dai ta ce ta yi maraba da matakin gwamnatin jihar Niger domin zai taimaka wajen ɗorewar zaman lafiya da kuma bunƙasuwar tattalin arziki Alhaji Shehu Galadima shine shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar manoman jihar Niger yunkurin ainihin gaskiya wannan yunkuri abu ne mai muhimmanci saboda in ka lura da matsalar da ake ta samu tsakanin manoma da makiyaya abin ya yi muni to amma wannan mataki da gwamnati ɗauka sai zai kawo fahimtar juna zaman lafiya mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya be inde allah be mare ala tagdo hanko hanko A jamhuriyar Nijar kuma wasu jami'an fafutuka kimanin 150 daga yankunan karkara sun fara halatta wani taron nazarin tsarin kasafin kudaden da gwamnatin kasar ta gabatarwa majalisar dokoki domin ayyukan da take sa ran aiwatarwa a shekara ta 2019. A ƙarshen wannan taro na kwanaki uku, mahalattan za su gabatar wa majalisar dokokin shawarwarin da suke ganin sun fi dacewa da bukatun jama'a. kamar yadda magatakardar kungiyar alternative musa cangari ya bayyana wa wakilin sulamu muni barma a matsayin mu na kungiyoyi masu kare 'yancin biladama mun akwai nauyin da ya rataya bisa kan hakuma a game da kowane 'yanci na biladama to za mu ga a cikin kasafin kudi an yako gwamnati yana daukan hakuma yana daukan matakai wanda ya dace yana sa kudade isassu domin ya yi aikin da ya wajibta a kan shi ko kuma akwai wadansu ayyuka wanda yake sa a saun gaba wanda ba su zo daidai ba da bukatun jama'a kenan shine wannan aiki in muka yi shi za mu kai wajen majalisa a ja hankalinsu a ce to kun san dai hakumar niger abu na harko da yake bisa kan shi shine a ce babu don niger da zai mutu da yunwa ci ba a barin kowa ya mutu da rashin lahiya kare lahiya wannan yanci ne da ba mutane ilimi da horo da samar da rosha an ce ba a so mutane su mutu da yunwa kenan ya kamata a ce ana sa kudade wajen bunkasa noma da kiwo sai mu kwatanta musu ga abin da kuka gwamnati ya kebe a cikin kasafin kudi wanda zai tafi bangaren noma da kiwo ga abin da ya kebe wanda za a yi amfani da shi wajen eh, kiyaye lahiyar jama'a ga abin da ya kebe wajen ilimi da horo kuma ga abin da ya kebe bisa kan wadansu aguguwa wanda ko bai yi su ba babu watakila mai cewa baka yi ba tunda akwai manya-manyan eh, aguguwa wanda suke kanka sai ka sabke su tukon za ka zo ka yi wadancan abubuwa. Kuna da kwarin gwiwar su 'yan majalisar da ke da eh, wuka da nama akan wannan magana za su saurare ku? Ha, ah, to, eh, ina ji za su saurari wannan magana. yana gani a zaman su na wakilan jama'a bai yiwa su ce su ba ruwansu ba za su tamtamna ba tare da kowa abin da gwamnati ya kawo shi ne za su za ta yi watakila a dibin shiga sharo ba shanu ne kai watakila ku yan farar hula wannan ba aikin ku bane a'a wannan harkan kasafin kudi mu fatanmu kuma goguwan a ce ana damawa da yan kasa in ana kasafin kudi ana shawara a ko'ina tare da mutane su hodi bukatunsu ga abin da muke so ga abin da mu so ga inda kaza kaza ya kamata a ce ana shawara da kowa kenan ba mu shiga gonan wani ba wannan abu ne wanda ya shaye mu don saboda magana ce ake na kudin kowa da kowa kamar adashe ne tunda kana zubawa eh, wane ne zai dauka da farko wane ne zai dauka a karshe ya kamata a ce ana shawara da kai kenan ba zancen harakan gwamnati ba ne nashi ne mu muka shiga magatakardar kungiyar alternative musa cangari a hirarsu da wakilinmu sulemu muni barma kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. dakta lamu margu barka lamu lamido hayatu bi isa sannado yaya dandi bi dudu aminatu dottiwa potunga sanu baba madina ande bo lamu lamu dottijo dottijo bi barka bi alhaji abba aminatu hande ɓeddi lamu ba muhammadu nuru radil gonga Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin Dr. Aisha Yusha'u Armayau wadda ta kware a fannin aikin likita na masu hankali. Kuma ita ce mace ta farko a wannan fannin daga arewa maso yammacin Najeriya. A hirar da na yi da ita, ta fara da ba da ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta. Um, na fara makaranta daga nursery school. 1988 February sai na tafi secondary school, Federal Government Girls College Bakoyi. A lokacin an riga an yi Katsina State da na gama makarar na gama secondary school ina 1993 sai na samu admission remedial science a 1994 eh haka a 1994 sai na tafi bayero university kano eh, a nan muka je da muka gama remedial science mu sai aka bani admission in karanta biological science mm. saboda haka sai aka nemo min canji sai aka maida ni biochemistry to a lokacin da biochemistry da karatun likita suna tare ne a lokacin a nan bayar university da muka gama da muka gama 100 level sai ya kasance ina da maki na yi yawa GPA ina kenan ya kai kamar 3.9 wani abu kuma abin da suke a wannan lokaci in ka samu maki da yawa sai a mai da kai fannin karatun likita kin gane oh. wa'anda kuma aka ba karatun likita in suka samu matsala suka samu kari over ko wani abu ba za su ci gaba da karatun likitan ba sai a mai da su wa'annan kananan kwasa-kwasa sai su koma ba eh sai su koma ba chemistry ko kuma su canza inda suke so kawai kuma shi kenan sai na ci gaba da karatuna da muka gama aji uku na shi jarabawa ta muka shiga aji hudu sai muka koma asibitin malam aminu kano ina cikin shekara ta shida sai ni aure eh. to kuma wanda na aura shi shi kuma ya zo daga garin jos ya zo nan aminu kano ya zo yana abin da ake ce ma housemanship din nan na yi sati shida a cikin auren eh. sai muka haɗarin mota to kuma haɗarin motar nan da muka yi eh. gaskiya ni dai ba a ma ɗauka zan yi rai ba har sai bayan kwana talatin ɗin nan ina kwance kawai ban san yadda aka yi ba wallahi ni dai ban san yadda aka yi ba kawai sai na ganni na zauna saboda kinga sai da na koyi tafiya mm. na koyi rubutu to amma a hakan ni na riga kowa gama project ina na makaranta ikon Allah to ya mai gida fa shi kuma ya karye a kasan shi ya karya cinyar shi kashin ya fito hmm. daga cikin kafar shi ya huda cinyar shi dan ni an ma sallame ni shi yana asibiti to hmm. a hakan na je har na gama makaranta na tafi katsina dan ni yar katsina ce dan eh, idan in ka gama NYSC dinka za ka iya yin akwai abin da muke cewa specialization za yi eh. specializing za ka kware a fannin likitan a fannin da kake so. Haka. Kin gane? To wane fanni kika kware? Yawwa. To dama tun muna makaranta ni na ce ina so in kware a fannin a fannin ciwon masu hankali kenan zan ba zance marasa hankali masu hankali. To. Wato psychiatry kenan. Na gane. so kuma sai na samu goyon baya daga wurin babana daga wurin mahaifiyata daga yan uwa da mai gidana kowa dai to shikenan tun abin da ke so ki kenan ki je ki so sai na zo nan um, asibitin kwararrun jos din a 2006 Oktoba na fara aiki a wurin to kuma muna da colleges din a Najeriya guda biyu ne duk da dai in ce kin ma riga kin bayyana min kalubalen da kika fuskanta a rayuwa eh. da kuma eh. a makaranta amma shi musamman wannan fannin da kika kware na hmm. nazari ko kuma karatun masu hankali eh. wane irin kalubale ne ke tattare da wannan karatun saboda na lura kamar ba kasafai aka cika yin wannan karatun ba ko kuma ake samun masu kwarewa a wannan fannin a najeriya hmm. gaskiya zan gaya miki a northwest nigeria eh, katsina kaduna kano jigawa sokoto kebbi zamfara hmm. ni kadai ce mace daga wannan fannin da na karanta wannan da nake da wannan karatun yanzu haka a Najeriya a yanzu haka mace dai a yanzu haka a yau haka da nake magana da ke yauwa. to kin ga shi wannan karatun na ah, ka kware a wurin masu hankalin nan mm. mutane da yawa ma na farko dai kika in kika ce zama ki karanta shi na farko za a fata miki me yasa me dalili kin gane saboda su masu irin wannan ciwon dama an riga an saka a gefe ne kawai in ma aka ce kana da wannan to ba ka da amfani kwata kwata a ka saboda haka danni ne ne kuma kisa an hada shi da su maganan aljannu maganan tsubu ne maganan kin gane irin wannan mm. abubuwan farko ta dama ce mace ce saboda haka arewa a duniya gaba daya ma duk inda mace take dama tana da matsala in har za ta kai wani level a rayuwarta to sai ta fa tattaka abubuwa da yawa akwai ah. abubuwa da yawa da sai ta taka mm. saboda dama already ce mace ce na farko na abin zaki ce mace ce dan ne ne ma karatun ma ne dalilin shi to bare kuma a'a mace a mace a Afirka a Afirka a nigeria a nigeria kuma ma a arewa maso yammaci kuma ma baka tsinna to kila ma katsina za a ce o oh, ai matan katsina suna karatu sun gani amma skill kuma kin san a lokacin da kake wannan karatun akwai abin da ake ce call inda za a kira ka asibiti ko da yaushe lokaci mm. kin gane mm. to gaskiya ni kaina a lokacin da nake wannan karatun akwai lokacin da na tafi da ɗana lokacin yana wata biyu aka kira ni asibiti karfe sha biyun dare na ɗauke shi na goya shi muka tafi asibiti kuma kin san irin mutanen da nake gani ina shiga wurin imajinsin sai wata mata meton ce sai ce min likita ya kika zo da wannan yaron sun ce to ni ni dai differently nake yi da na je ita meton in ce ta karɓe shi daga hannuna ta goya shi na je na duba mara lafiyan kuma mara lafiyan yana cikin irin tsananin ciwo din don bai san abin da yake da ya faffaka abubuwan da ke wurin kin gane to mm. irin wayannan abubuwan da yawa da yawa zaka shige su wani lokaci ka je wurin aiki ka gaji so akwai abubuwa da yawa da sai ka cire zuciyarka kin gani sai ka kalli ɗayan gefen Jama'a masu sauraron mu a nan za mu dasa aya a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin babbar bakuwar tam Dr. Aisha Yushawa Armayau da Ms. Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To a gaishe ku sai kuma muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun ƙasar Amurka a wannan mako ga Daula Salim. Sharhin jaridun Amurka. A cikin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar Washington Post inda aka wallafa labari mai taken sallar cika cikin Amurka A jiya Alhamis ne Amurkawa suka yi bikin sallar cika ciki wanda ita ce sallar da tafi kowace samar da nishadi da godiya ga Allah. Bikin sallar cika ciki a Amurka ta samo asali ne tun a shekarar 1621 kenan da aka fara gudanar da wannan bikin a duk ranar Alhamis ta uku a watan Nuwambar kowace shekara. amurkawa kan gudanar da bikin wanda iyalai kan haɗu a ci abinci tare da yi wa allah godiya da nuna jin daɗi ga allah akan dukkan abin da suka mallaka a cikin wannan shekarar da kuma godiyar ganin zagayowar ranar sallar na ɗaya daga cikin manya-manyan bukukuwa da ake gudanarwa a ƙasar amurka dangi daga ko'ina sukan halarci bikin don ganawa da 'yan uwarsu da saye-saye don ba da kyauta ga marasa hali sai bari mu je jaridar new york times inda aka rubuta labari mai take shararren biloniya ya baiwa jami'ar john hopkins gudunmuwa hamshakin attajiri kuma tsohon mai garin new york wato michael bloomberg ya baiwa jami'ar john hopkins gudunmuwar kuɗi dala amurka biliyan ɗaya da miliyan ɗari takwas. domin tallafawa 'yan makaranta a kan su biya kudaden makaranta inda wannan kyautar ta zamanto mafi girman kyauta da wani ya taɓa badawa a harkan ilimi kuma ana sa rai wannan kuɗin zai taimaka wa jami'ar wajen yafe wa ɗalibai duk wani bashin kuɗin makaranta da ake bin su wannan attajirin dai idan aka kiyasta kudaden da ya taɓa bawa wannan jami'ar sun kai dalar amurka biliyan 300 da miliyan 300 yanzu bari mu leƙa jaridar la times inda aka rubuta labari mai take 'yan ceto na ƙoƙarin kammala aikin neman ceto masu hasashen yanayi sun ce ana sa ran ruwan sama mai ƙarfi a yankin inda yanzu haka ana fafutukar binciken gano gawarwakin mutanen da suka mutu da kuma neman mutanen da suka ɓace a yankin yayin da suke tsoron kada ruwan saman ya maida masu aiki baya Daga ƙarshe bari mu leƙa jaridar Express ta Maryland inda aka wallafa labari mai taken dokar hana ɗan kwali ko hijabi a majalisar dokokin Amurka. 'yan jam'iyyar democrat suna yunkurin neman sauya dokar nan da ta haramta saka hula a zauren majalisar dokokin amurka domin a baiwa mata musulmai na farko da za su shiga majalisar damar saka dan kwali ɗaya daga cikin matan wato ilham umar wacce ta fito daga jihar minnesota kan rufe kanta a ko da yaushe Ilham na ɗaya daga cikin waɗanda suke so su gabatar da wannan bukata a gaban majalisar. Sharhin jaridun Amurka ku saurara na wannan makon Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa mu huta lafiya. Yanzu kuma lokaci ne da ku masu saurare za ku bayyana ra'ayoyi da kuke aikowa ta wayar tarho. Sunana Lubabatu ne daga ƙaramin hukumar Shinkafi. a kan barayin dai da ake abubuwan ya yi yawa an tura sojoji su taimake mu su ma kamar an haɗa kai da su sai cin zarafin mutane suke don allah don annabi wannan saƙon allah ya sa ya kai kunnen shugaban ƙasa da har ya taimake mu abubuwan ya yi yawa da yanzu bala'in da yake maiduguri gaba ɗaya ya tashi daga maiduguri ya koma zamfara don allah don annabi ku taimake mu. su ma kansu sojojin wallahi zalunta mutane kawai suke talakawa ba ya wani taimakon su suke ba Assalamu alaikum ya magana Muhammadu Awolu Baba iya da shekarar hukumar cikin jihar Bauchi Najeriya. Da Allah biya ku ko na ga ministan tsaro na Najeriya da ministan cikin gida na Najeriya da majalisar wakilai da ta tattije gaba daya da Allah da annabi ku taimaka mana ku sa mana wata doka da arjanye wani ɗan siyasa da yake jihar Zamfara kan yin gidan da gwamna gaba daya sa toma haka ma mai duguri ita ma a janye su dan siyasa da suke cikin ta gaba daya sa kantoma na mulkin soja ko na 'yan sanda ko na mobile amma in ba ka ba wannan jiki da ka wannan kanti da muke ji muke gani ba don Allah da ana ku taimaka wa sojojin mu mu ma ku taimaka mana mu talakawa ku janye duk wani ɗan siyasa da yake mai a janye ki a sa kan mulkin soja wani ɗan siyasa da ke jihar zamfara a janye shi a sa tumu mulkin soja in ba ka ba cin manasarar abun ba saboda akwai hannun wayan yan siyasa a cikin abubuwan da ake cin ya kici ya kici yawa saboda akwai hannun yan siyasa idan ana da annaba taimaka mana a janye ga hannun wani ɗan siyasa da yake cikin wayan jamoyi a taimaka mana da Allah sa wata doka mai karfi ta kan ni a jamoyin nasu. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Sunana Zaidu Bala Kofa sabuwa birnin tabi shugaban kungiyar murya talaka na kasa zan yi amfani da wannan dama don bayyana ra'ayi na kan harkar taɓarɓarewar tsaro a jihar zamfara gaskiya abubuwan da kawaru a jihar zamfara sun zama iri a ce ina lillahi wa inna ilaihi raji'una rayuwar ɗan mutum ta koma kamar rayuwar naman daji ko kamar rayuwar dabbobi ka dibi yadda aka cinikin mutum don an so shi da kuɗin wansa kamar yadda aka cinikin akuya ko jiya. ni ina ganin da cewa wannan sakaci ba na kowa na ba illa na gwamnan jihar zamfara abdulaziz yi da haka abdulaziz da gaskiya ya kamata ka yi murabus daga gwamnan gwamnoni ka tsaya jihar ka ta zamfara ka yi aiki ka ceto rayuwar al'ummar jihar zamfara ka kare rayuwar al'ummar jihar zamfara da dukiyoyin abdulaziz da gaskiya ka zama tankarya wani sarkin yaro ya kamata ka tsaya jihar zamfara ka yi mulkin ka gaskiya amma yawon nan da aka yana cikin abubuwan da ƙara taɓarɓarewar tsaro a jihar zamfara. kafin mu karkare ga takaitattun labarai shugaban amurka donald trump ya fara hutun ranar cika ciki ne da wata sabuwar dambarwa inda ya tada muhawara tsakanin jama'a akan 'yancin sashen shari'ar kasar inda ya ce suna aiki da son zuciya a wata hira da ya da dakarun amurka a kasashen waje a jiya alhamis ta wayan tarho trump ya ce kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya a california ta yi mana rashin adalci Birtaniya ta ce ta cimma wata yarjejeniya a tattaunawar cikin dare da hukumar zartarwa ta ƙungiyar tarayyar turai akan kudirin da ke fayyace aniyar Birtaniya din na ficewa daga ƙungiyar tarayyar turai cikin kwanciyar hankali kuma bisa tsari. Firaministan Birtaniya Theresa May ta sanar da haka a gaban gidanta da ke 10 Downing Street a jiya Alhamis tana mai cewa shugabannin kungiyar tarayyar Turai za su tabbatar da yarjejeniyar a ranar Lahadi. Ministan kuɗi a Zimbabwe ya gabatar da kasafin kuɗi na shekarar 2019 inda ya ce wannan kasafin kuɗin zai taimaka wurin farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar da ke kudancin Afirka Masu saurare nan muka kammala shirye shiryen na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki hada da duniya Amurka na Mahmud Lalo. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da duka rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin BOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman baba yakubu makeri da ya karanto labarai da kuma salama abo da ya taimaka wajen har hada shi wannan shiri da bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri ko na lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri